Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. A cikin shirin za ku ji cewar a Najeriya akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yarin Suleja da ke jihar Neja. Sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya ruguza wani ɓangaren ginin gidan yari na tun zamanin mulkin mallaka. Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun zargi sojojin Burkina Faso da yi wa fararen hula sama da 200 kisan gilla. Afirka ta kudu ta bayyana shirin tsawaita wa'adin zaman dakarun kasar a kasashen Mozambique da jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Amurka ta bi sahun Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Turai wajen kira da a gudanar da bincike kan manyan kaburbura da aka gano a asibitin Gaza, wanda dakarun Isra'ila suka sha kaiwa farmaki. Labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkunsu. Akalla fursunoni 119 ne suka tsere daga wani tsohon gidan yari da ke Suleja a jihar Neja da ke Najeriya. Sakamakon rushewar katangar gidan yarin jiya Laraba. Ismail Karatu Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani. Da misalin karfe tara na daren jiya laraba ne dai lamarin ya faru bayan iska da ruwan sama mai ƙarfi ya kayar da wani ɓangare na babban katangar da ya zagaye gidan gyaran halin. Malam Musa Sha'ibu shine mai unguwar da gidan gyaran halin yake kuma ya mana ƙarin haske. Suna gida sun wani cewa ne ce kamar ana halbi a unguwa na ba. sai to bari fito gani ana ruwa da iska. So da na fito sai na je sai ce a ah, bindiga ne suna halbi sai na ce musu bai kamata su halbi ba. Da inda sun fito haka akan gura usun ne garin ya je rushe sai dan fasa wani waje bangon yan din da garin suka fara fita so muka ce su yi amfani da usun ba bindiga ba in wani ya zo taimako ya ji batun bindiga zai gudu so mu muka ji tsoro a ko kanina da suka zo sun fito da sanda su yi taimake su so zan ji to wa zai fita ministan cikin gidan Najeriya Olubunmi Tunji Ojo wanda ya ziyarci wurin da lamarin ya faru domin tabbatarwa ya ce yi nasarar kamo goma daga cikin ɗari da suka tsere. We've been able to uh, get about 10 back. mun yi nasarar kamo mutum goma daga cikin 119 da suka tsere yanzu 109 ne suka gudu kuma tuni aka fara neman su za mu yi duk domin tabbatar da cewa mun kamo waɗanda suka tsere sannan za mu gudanar da bincike kan dalilan faruwar wannan lamarin domin gujewa sake samu haka a gaba wannan gidan gyaran hali dai da daɗe ne wanda kuma yana daga cikin waɗanda babban birnin tarayyar najeriya abuja ke amfani da su wurin ajiye masu laifi musamman mata Ismail Karatu Abdullahi Mina Arfa Hausa. To gwamnatin Najeriya ta sanar da soke lasisin wasu kamfanonin haƙowa da sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har 924 wato da ba sa abin a zo a gani a wani mataki na ƙoƙarin tsaftace fannin ma'adanai a ƙasar tare da neman sabbin masu zuba jari a fannin na ma'adanai. da yake sanar da matakin jiya laraba yayin wani taron manema labarai ministan ma'adanai na najeriya dele alake ya ce sun bi hanyoyi da ke cikin tanadin kundin tsarin mulkin kasar ma'ana sanar da waɗanda lamarin ya shafa tare da wallafa a jaridun kasar tun cikin watan disambar 2023 kafin ɗaukar matakin soke lasisin To a Najeriya wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewa a fannin masana'antu masu zaman kansu mata na jagorantar kashi 22 cikin 100. Wannan rahoto na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin mata masu fafutuka suke neman a ba su kaso mai tsoka a harkokin mulki a Najeriya. Muniratu Jibrin ta ƙungiyar Mujib Hope Foundation wata mai fafutukar incin mata a Najeriya ta ce wato haƙarsu ta fara cimma ruwa. Lallai an samu ci gaba sosai a wannan fanni. Alama ce wanda ta nuna cewa a wayar suwa da muke ma mata a kullum a ko da yaushe ta samu karbuwa ga al'umma. Za mu ci gaba da karfafa mata kada su ja da baya kuma su miƙa kai domin karɓan dama da ake kawo musu don su zama shugabanni. Jinsi kuma watan janda kenan ba ta da rol ko kaɗan. Watan mace za ta iya zama duk abin da ta sa ranta za ta zama a ta hanya mai kyau. Ta fannin gwamnati kuma muna son gwamnati ta ba wa mata da dama sosai domin su kara samun mu ƙara samun mata da dama a gwamnati um, ma'aikatan gwamnati kuma wurin aiki su daina tsangwaman mata maza kuma su ba wa mata karfin gwiwa domin su yi aikin gwamnati shugabanninmu kuma na addinai uh, su ci gaba da wayar da kan al'umma saboda haka idan kowa da kowa ya haɗa hannu za mu samu mata da dama a aikin gwamnati To yanzu haka dai tawagar wasu jami'an gwamnatin Amurka sun isa ya mai babban birnin Nijar domin tattaunawa kan yadda za su janye dakarun sojinsu daga ƙasar, kamar yadda sojojin Nijar ɗin suka bukata. Amurka dai ta ce Nijar ɗin ta bukaci hakan ne sakamakon rashin jituwar da aka samu tsakaninsu. kan wasu batutuwa da suka shafi mayar da ƙasar kan turbar demokradiyya. Abdulkadir Haladu Kiyawa na ɗauke da ƙarin bayani. A cewar Amurkan har zuwa lokacin da sojojin suka yi juyin mulki a shekarar da ta gabata ta kasance babbar abokiyar ƙawance ga Nijar musamman a yakin da ake yi da 'yan ta'adda waɗanda suka kashe dubban mutane tare da raba wasu da matsugunansu. Tun a makon da ya gabata ne sakataren harkokin wajen Amurka da shugabannin mulkin sojin na Nijar suka cimma yarjejeniyar janye janye dakarun amurkan daga kasar akwai sama da dakarun sojin amurka dubu guda a nijar din waɗanda ke baiwa jami'an tsaron kasar horo na musamman domin yaƙi da 'yan da ƙayar baya dama dai tun da yammacin jiya laraba jami'an gwamnatin na amurka sun ce a yau alhamis ne za su ci gaba da tattaunawa da sojojin na nijar a yamai babban birnin kasar kan batun janye dakarun An gaida Haladu Kiyawa. Rundunar sojin Nijar ta ce sojojin kasar shida ne aka kashe a makon da ya gabata bayan wani hari da masu ikirarin jihadi dauke da muggan makamai suka kai yammacin kasar Sanarwar sojin na yau Alhamis na nuna cewa hare-haren da aka kai ranar 20 ga watan Afrilu an tinkari wani sansanin yaƙi da ta'addanci na Almahau da ke tudun Damisa a yankin Filinge na tilibiri Wani sabon rahoton kungiyar kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Watch ya bankaɗo yadda sojojin Burkina Faso suka yi wa fararen hula aƙalla 223 kisan gilla, ciki har da ƙananan yara da kuma jarirai a yankin arewacin ƙasar. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Rahoton na Human Rights Watch ya ce tun farko sojojin na Burkina Faso sun sarki mutanen ƙauyen London da su rarra taimakawa 'yan ta'adda da ke kai hare-hare sassan ƙasar dalilin da ya sanya yi musu kisan gillar bayan kai su mami ƙauyen a ranar 25 ga watan Fabrairun da ya gabata. Rahoton ya ce cikin mutanen 223 da sojin na Burkina Faso suka kashe har da ƙananan yara 56 baya ga jarirai kuma galibinsu an haɗa da iyayensu ya yayin kisan kungiyar kare hakkin dan adam ta human rights watch ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarayyar afirka su shiga cikin batun don gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu a kashe-kashen rahoton na human rights watch ke matsayin zargi na baya-bayan nan da aka yi wa sojin na burkina faso kan kisan fararen hular da ba su ji ba ba su gani ba human rights watch ta ce sojojin na burkina faso sun kashe al'ummar garuruwan na nondin da suroni akan zargi ba tare da hujjar da ke tabbatar da hannu hannunsu wajen taimakawa 'yan ta'adda ba. An shiga rudani a kasar Kamaru dangane da ci gaba da tsare wasu mutane a kasari 'yan kasar Chadi da ake zargi da yunkurin kisan shugaban kasar Equatorial Guinea. Tun cikin watan Disambar 2017 ne kasar Kamaru ta kama wasu mutane kimanin 75 a yawun da babban birnin kasar da duwala da Ebolowa da kuma Kiwasi, inda ake zargin su da yunkurin juyin mulki a kasar Guinea mai makwabtaka da ita. kotun soja yayin da ta sallame a kasare daga cikinsu sai kuma bayan shafe shekaru hudu suna tsare a watan maris ɗin 2022 kotun ta yankewa wasu kimanin talatin a kasari 'yan kasar cari hukuncin ɗaurin shekaru 30 zuwa 35 sai dai lauyoyinsu suka ɗauka ƙara kuma suka yi nasara akan aka wanke su daga dukkan zarge-zarge tun cikin watan fabrairu amma aka ƙi sallamar su har yanzu suna tsare a kurkuku. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bayyana shirin kasar na ƙara tsawon wa'adin zaman dakarunsa a ƙasashen Mozambique da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da rikice-rikice da baibaye a ƙoƙarinsu na tabbatar da zaman lafiya. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. shugaba cyril ramaphosa ya ce tsawaita wa'adin zaman sojojin na afirka ta kudu a kasashen mozambique da jamhuriyar demokradiyyar congo zai baiwa dakarunta 1198 damar ci gaba da gudanar da ayyukan tabbatar da zaman lafiya a gabashin demokradiyyar congo inda suke aiki kafada da kafada da dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya Shugaban Ramaphosa ya kara da cewa dakaru 1,495 kuma za su ci gaba da gudanar da ayyukan mara wa gwamnatin Mozambique baya a kokarinta na fatattakar masu tsaurar ra'ayin addini a yankunan arewacin kasar da suka jefa al'umma cikin mawuyacin hali tun daga shekarar 2021 sojojin afirka ta kudu da aka tura kasashen waje sun fuskanci kalubale a cikin gida a wannan shekara bayan da aka kashe biyu tare da jikkata uku daga cikinsu a wani harin bam da aka kai musu a kasar ta congo a watan fabrairu yayin da babbar jam'iyyar adawa ta democratic alliance a afirka ta kudu ta zargi ramaphosa da tura dakaru zuwa yankin da ke fama da yaƙi ba tare da cikakken shiri ba Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kimanin rayuka miliyan 51,200 ne aka kubutar a nahiyar Afirka ta hanyar tsare-tsaren allurar rigakafi a cikin shekaru 50 da suka gabata. Hukumar ta WHO ta sanar da wannan nasarar ce a lokacin bikin makomar allurar rigakafi ta wannan shekarar. Ga dai kaɗan daga cikin jawabin da shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi. Thanks Godiya ga rigakafi. Yaron da aka haifa yau ya fi samun dama da kashe arba'in na kaiwa shekaru biyar akan yaron da aka haifa shekaru hamsin da suka gabata. Hakanan an kubutar da rayuka da dama ganin yadda aka samu rigakafin cututtuka da dama irin su rigakafin cutar COVID-19 da zazzabin malaria da amai da gudawa da zazzabin dangi da bakon dauro da ebola da ƙyan dambari da dai sauransu tsarin rigakafi ne ƙashin bayan cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko a yankunan karkara yaron da aka kai don yi masa allurar rigakafi a ko da yaushe yana samun wasu kulawa da ke tallafawa rayuwarsa ta fannin abinci mai gina jiki da binciken lafiyarsa ko kuma gidan sauro kalaman tedros adnum ghebreyesus yau ce ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko malaria ta duniya inda gwamnatoci da ƙungiyoyi ke shirya gangami da tarukan wayar da kan cutar ko ɗaukar matakan shawo kanta musamman ma ta hanyar rarraba gidajen sauro. Masana na alakanta wato ta'azzarar cutar da yin wato da ya addabi kasashen Afirka da dama talauci da ya addabe su saboda al'umma ba sa isa sayan magunar da ya kamata. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta sama da mutane miliyan 249 a matsayin sabbin waɗanda suka kamu da cutar a shekarar 2022 inda 608 suka mutu daga ciki kuma sama da kashi 94 na cutar ta paludisme na daga kasashen Afirka. RFI. To Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai sun bukaci gudanar da bincike kan ɗaruruwan gawarwaki da aka sake ganowa cikin wasu manyan kaburbura a harabobin asibitoci biyu mafi girma a zirin Gaza, waɗanda dakarun Isra'ila suka shafe makonni suna kai wa samame bayan ƙawanyar da suka kai musu. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Bayan janyewar sojin Isra'ila daga cikinsa a ranar bakwai ga watan nan na Afrilu, cikin makon nan kaɗai, garwaki fiye da ɗari uku aka gano cikin wasu manyan kaburbura a asibitin Annasar da ke birnin Khan Yunis a kudancin Gaza. a daidai lokacin da aka gano wasu manyan kaburburan a asibitin alshifa lamarin da ya tashi hankula a ciki da wajen yankin na Falasɗinu. yayin tsokaci kan lamarin mai baiwa shugaban amurka shawara kan tsaro jack sullivan ya ce sun fara tuntubar mahukuntan isra'ila domin neman karin bayani waɗannan rahotanni masu tayar da hankali ne hakan ta sa muke tuntubar matakai da dama na gwamnatin isra'ila don samun bayanai muna buƙatar amsoshi muna buƙatar sanin gaskiyar me ya faru bincike mai zurfi kuma na gaskiya da gaskiya muke buƙata domin duniya ta samu cikakkun bayanai baya ga wannan ba za ni iya gabatar da wani ƙarin ƙarin bayani ba la'akari da cewa yanzu muka fara bin diddigi. Shi kuwa mai magana da yawon kungiyar tarayyar turai EU Peter Stano wanda ya bayyana kaduwa kan gano manyan kaburburan cewa ya yi. Mun kaɗu sosai da samun rahotannin gano manyan kaburbura ɗauke da ɗaruruwan gawarwakin da aka yi a Khan Yunus da kuma uh, asibitin Alshifa. Wannan ya tilasta mana neman gudanar da bincike mai zaman kansa kan wannan lamari da uh, kuma waɗanda ke da uh, hannu a ciki. Saboda akwai alamun da ke nuna an take haƙƙin ɗan adam. Shi ya sa muke buƙatar bincike mai zaman kansa da zai gamsar da kowa. nura ado suleiman to shugaban faransa emmanuel macron ya bukaci kasashen turai da su farka wajen tabbatar da tsaron yankin tare da rage dogaro da taimakon wasu wajen tanadan isassun makamai domin fuskantar barazanar da duniya ke fuskanta irin na rasha da ke zama kalubale ga nahiyar a cikin wani jawabi na manufofinsa na ƙetare macron ya yi kira ga turai da ta yi amfani da dabarun samar da tsaro wajen rage dogaro da ƙasar amurka labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da Shamsiya Haruna. Na gaishe da Ahmad Abba barka da aiki. Sannan ki da kokari. Bari mu can kasar Spain. Eh. Wato kocin Barcelona ne Zavi kenan yayi amai ya lashe za a eh, ce. Bayan da ya ce zai ci gaba da zama a kungiyar har zuwa karshen kwantaraginsa kuma wannan kwanta ragi zai kare ne a watan yunan 2025 uh, ka san a baya shi wannan koci ya bayyana ra'ayinsa cewar wannan ce kakarsa ta karshe a ita wannan kungiya ta spaniya eh, kocin mai shekaru 44 ya sanar a watan janairu cewa zai ajiye mukamin horas da 'yan wasan kungiyar ta bana wato a bana kenan bayan da yake ganin kamar ya dan fara samun tangarda wajen horas da su hmm. sai dai ana ganin bisa kaimin shugaban kungiyar joan laporta na, sanya ci gaba da kasancewarsa tsohon dan wasan tsakiyar na barcelona da spain ya yanke shawarar ci gaba da zama har zuwa 2025 zavi eh. dai ya karbi ragamar horas da barcelona a watan nuwambar 2021 bayan ya bar kungiyar al Sadd ta kasar qatar kin san shi ma tsohon eh. dan kungiyar ai tsohon kuma dan kasar spain din ne haka to a halin da ake ciki yanzu tazarar maki goma sha ɗaya ne tsakanin barcelona da real madrid wadda ke jagorantar teburin la liga mm. yanda ya kasance saura wasanni shida a kammala wannan kaka kenan ta eh, bana eh da alamu ita eh, Real Madrid din to ai tazaran makin baka ji ba goma sha daya hmm. tsakaninta da Barcelona kuma ka san a watan makon da ya gabata ne Barcelona ta fice daga gasar zakarun turai bayan ta sha kashi a hannun Paris Saint-Germain a wasan kusa da na karshe sosai eh, Ahmad Abba karkashin jagorancin Zavi Barcelona ta buga wasanni goma ba tare da an doke ta ba a La Liga bana hmm. kuma kafin ta sha kashi kenan wannan fa ake nufi a hannun Real Madrid da ci uku da biyu a ranar ranar lahadin da ta gabata mm. duk da cewar ta maka wato laliga a kotu bisa abin da ta kira cewar ba ta yadda da wani kwallo da aka zara ba tana so a janye wancan kwallo to ana ganin idan har zabi ya gaza sauya salon yadda kungiyar ke tafiya daga nan zuwa karshen wato 2025 kaka mm. barcelona za ta yi kokarin kawo ɗaya daga cikin manyan masu horaswa irin su pep guardiola louis eric ko kuma ateta daga arsenal kenan eh, ba guardiola kasan shine ke jagorantar man city a halin yanzu yayin da shi Louis eric ke jagorantar PSG. To a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta sha kaye kasan a hannun Everton da kwallaye bi da nema yayin karawarsa a daren jiya Laraba da ta mm. kawo karshen fatan ita wannan kungiya na lashe kofin Premier a bana kenan. Kuma nasarar ta Everton kan Liverpool a filin wasa na Goodison Park ita ke matsayin karan farko da kungiyar ta yi tun bayan makamanciyar hakan a watan Oktoban shekarar 2010 nasarar da kuma ta wargaza fatan ah, Liverpool a tseren da take yi na lashe ko nufin firimiyar ba nake muna godiya shamsiya haruna to na gode sosai Yanzu kuma lokaci ne na labaran wato sharhin jaridun duniya tare da Zainab Ibrahim. Tuma an gaishe da Ahmad Abba daga tarayyar Najeriya za mu soma da jaridar Daily Trust. Ta ruwaito cewa hukumar da ke kula da gidajen yari a kasar ta ce sama da fursunoni 100 suka tsere daga kurkukun da ke garin Sileja a jihar Neja. Daily Trust ta ruwaito fursunonin sun tsere ne ana tsaka da tafka mamakon ruwan sama a jiya Laraba bayan bangon ginin gidan kasan da suke garkame ya rushe To cikin sanarwar da kakakin hukumar da ke birnin Abuja Adamu Duza ya fitar a safiyar Alhamis dinnan ya ce adadin fursunonin da suka tsere 118 ne ko da yake an yi nasarar cafko goma daga cikin cikinsu. A wani labari na daban duk dai daga Najeriyar da jaridar Punch inda ta ce tsakanin watan Disamban shekarar bara zuwa watan Afrilun nan farashin abinci ya karu da kashi talatin a jihohi takwas da ke kasar. To kuma wannan na zuwa ne duk da farfadowar darajar naira da kuma shiga kasuwanni da hukumar kayyade farashin kayayyaki ke yi don ganin 'yan kasuwa sun mutunta tsayayyen farashi. To sai wannan labari daga Ghana amma da jaridar lemon da ake wallafawa a Faransa. ta yi sharhi akan halin da ake ciki ne game da siyasar kasar ta ghana jaridar ta ce ɗaya daga cikin magoya bayan jam'iyya mai mulki nnpp wato alan kermatin ya ce lokaci ya yi bayan kusan shekaru 32 a kawo ƙarshen yanayin siyasar manyan jam'iyyun ƙasar da suka hada da npp da kuma ndc Le Monde ta ruwaito ɗan siyasar mai shekaru 68 da ya kasance tsohon ministan kasuwanci na ƙasar Ghana na sa ran kasancewa ɗan takara a zaben watan Disamba mai zuwa. Idan muka koma Faransa, akasari jaridun ƙasar sun rawaito cewa sama da jiragen saman nahiyar Turai dubu biyu ne aka soke aikin su a Alhamis ɗin nan duk da dakatar da yajin aikin da ma'aikatan ke gudanarwa. To mujallar Jan Afrik ta ce ɗaruruwan fasinjoji musamman matafiya zuwa nahiyar afirka sun shiga tsaka mai wuya abin da ya sauka kenan gare ka an gaida zainab ibrahim to idan muka sake Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya mazauna yankin ƙananan hukumomin Isa da sabon birni ne a jihar Sokoto ke ci gaba da tserewa zuwa jamhuriyar Nijar domin samun mafaka daga 'yan bindigar da ke ci gaba da kai musu hare-hare. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ƙarin bayani. Faruk Muhammad Yabo Shugaban kungiyar manoman jihar Alhaji Shehu Galadima ne ya yi wannan kira yayin taron ayyana kamar noman daminar bana Amina. ya ce matsalar tsaro ba iya harkar noma ta shafa ba don haka magancewa zai haɓaka fannoni da dama ba iya jihar neja ba. akwai muhimmancin kawo ƙarshen wannan lamari mutane su koma su zauna su aikin su na sha'anin noma yadda yake ko da sun fito suna hayan da za su tsere suna da ara da sauransu ma fata abin zai ƙara kawo sauki community ma su ba da haɗin kai a yaƙi wannan lamari ɗin saboda ka san shi lamari in babu zama ba za a samu ci gaba a wuri kuma za a kasance za su kasance sun ci gaba da harkar da rayuwarsu na yau da kullum. Matsalar ta tsaro dai ba iya manoma maza ta tana ciwo tuwo a ƙwarya ba su ma manoma mata abin ya shafe su dalilin da ya sa shugabar su a jihar Helin ta Mushaba ta ce sun haƙura da noma a wuraren da ke da wannan matsala. Kauyukan da muke samu muna noma sosai shine ake damu ma wurin. Mun samu wata hanya da muka bi muka je wasu local government da muka san cewa ba su da matsalar tsaro din amma muna so shi farmers governor ƙauyukan da mazanansu suka tashi babu kowa kamar yadda wani mazauni karamin hukumar mulkin isa ke cewa suna da yawa girnashe ta taso sabuwa girnashe tsohuwa ta taso gidan mm. abdulkariman duk sun taso sannan sun shiga tozai sun kashe kuma mutum biyu sun taya da mutum tara sannan sun ɗauke magajin garin gazau jiya daga zuwa sassabe waɗanga abubuwa akwai garuruwan babu dole ita mata ta so sannan ga adamawa nan ne kusa gare mu nan isa gaba ɗaya mace ta tara sun kora sun ta hidu sun kashe mutum biyu kuma waɗanga abubuwa duk jiya jiya da ɗame ɗame su yanzu hakan ga ga yan gudun hijirar nan wallahi nan makaranta mai tandu wallahi tallahi yanzu in ka zo ka gani ko baka da imani awaye za su hito ma. yan gudun hijirar da ke shiga Nijar na samun mafaka ne a garuruwan Kadata da kuma Buzo da sauransu da ke a gundumomin Maraɗi da gidan Runci. wasu mazauna gidan sali da suka gudu na cewa sun ɗebe tsammanin samun tsaro daga gwamnatin tarayyar najeriya domin a ganin su kamar gwamnati dai ta manta da su ne abin da faru ra'ayin da shiga a sai mana mutum hudu suka kone mana rigari kuma suka kone mana mata guda biyar suka kone mana kuma ɗakuna amma da na sun kuma da mutane kamar mutum goma nan gidan sale bayan hudu ɗin da sun kashe nan ma kalka ero sun da mutane kuma sun kashe mutum guda nan kalka ero ni ta kuluwa an kashe min ɗa an kashe min suluki an toye mana gida an banna haka nan gidan sale. Wani mazauni yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya ce duk da cewa su manoma ne amma yadda matsalar ta ci karfinsu suna ganin noma a yankin nasu ba zai yiwu ba. Abin da ya sa su tilas kauce saboda gwamnati bata kula da su ba. A kwanan nan ma mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara kan harkokin tsaro Nuhu Ribado ya kawo ziyara a nan jihar sokoto sai dai a cewar farfesa bello bada na jami'ar usman danfodo da ke jihar sokoto kalamansa sun samu su shakku wannan shi kasa talakawa hankalin su na tashi kwarai da gaske a ce ma sai mutum ya sheka a cikin kasar niger yana neman tsaro shi gudu shi bar iyalin shi wannan abin damar su ana kwarai da gaske gwamnati ta san da akwai su domin tana jin kukan su ai ko kwanaki yau duk ba a wuce sati guda ba mai ba shugaban kasa shawara kan tsaro na najeriya gaba ɗai nuhu ribadu ai ya taho sakkwato sai dai bisa ga maganganu irin waɗanda ya yi ya sa dole mutane sun shiga shakku cewa shugaban kasa yana da ban tausai idan irin waɗannan maganganu na cewa komi lafiya laushiki an ga bayan rashin tsaro da makamantansu idan yana hitowa ga bakin masu ba shugaban kasa shawara mazauna yankunan da yana ta ƙara nanatawa cewa 'yan ta'addan na ƙoƙari ne na kafa daular kansu faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa an gaida faruk yabo da fatan za a yi mana aikin gafara kan kutsen rahoto kan ayyukan noma a jihar neja Muna Najeriya inda rahotanni daga sassan arewacin ƙasar ke nuna cewar an fara samun ƙarancin mai a gidajen man. abinda ya sa wasu masu man suka fara wato suka kara farashi da suke sayar da kowace lita dangane da wannan batu ne dai bashir ibrahim idris ya tattauna da wato alhaji bashir dan malam shugaban kungiyar dillalan mai da iskar gas a najeriya alhaji shehu ashaka ka daɗe kana magana akan wannan matsala shin ko ya zuwa yanzu ka sauya ra'ayi dangane da ganin cewa an ƙirƙiro waɗannan 'yan sanda <laughs> Alhaji Bashiru abin da ya kamata ka fahimta shi ne. Kaga wannan taron dai da aka yi duk wani wanda ya ba da gudunmawa a Najeriya daga shekara saba'in zuwa yanzu yana wurin taron nan. Amma mun zo lokacin da daraja ta mutane waɗanda suke da ita a baya suka zama ba su da ita a yanzu. Ba doka ake bi ba. Ba kuma yin wannan abin ake so a yi don taimakon mutane talakawa ba. saboda abubuwan nan da zaka kula gwamnonin najeriya sun fi karfi kowa yanzu suke kallo a najeriya ba doka ake bi ba saboda a ƙasan nan ne fa aka yi doka a ba wa lokal gamman kuɗinta amma gwamnoni sun ki bayarwa kuma ba abin da aka yi masu a ƙasan nan ne aka yi doka a ba To da faran fatan dai za a yi mana aikin gafara ba wannan hira bane ya kamata masu sauraro ku ji. Haji Bashir dan Malam kana ɗaya daga cikin shugabannin dillalan man fetur a Najeriya. Rahotanni na nuna cewa an fara fuskantar karancin man daga yankin arewacin Najeriya To gaskiya ne wannan magana alal hakika akwai karancinsa wanda har ya bayyana wasu gidajen man zaka ga ah, an kukkulle su wasu kuma gidajen man zaka ga inda yake da shi zaka ga layuka haka kuma wannan ya samu asali ne daga wasu abubuwa kusan guda biyar me ah, kake nufi kenan To na farko dai akwai matsala ta jirage da suke ɗaukan man daga babban jirgi su kai shi depot-depot a sauke shi. Yanzu akwai mai kwana 20 wanda ya bukin jiragen kamar sun yi wani yanki ma'ana sun bar yankin lagos eh, sun tafi wasu kasashen kasan da ke abubuwa ne na 'yan kasuwa maybe sun samu wani gurin da ya ɗanfi nan suka karkata shine babban matsalar da ta janyo domin ba mai bane babu a ƙasa ai nnpc tana da product mun yi mitin kayan da ya fi na wata ɗaya ma na biyu akwai matsalar yanayin yanda ita gwamnati ta zo ta yi policy ɗin nata masu ma'amala da banki cewa yanzu kuɗin interest ya uh, kaso 22.75 to idan ka duba misali mutum ya karɓi miliyan 50 to kaga akalla sai ya dawo da kusan miliyan goma to shi ma haka yana daga cikin abubuwa na biyu kenan na uku akwai ɗan zarge-zarge da muke yi ana ɗan karkatar da shi man especially ta bangaren lagos suna fita da shi benin republic na hudu shine kasan an mutu sallah azumi direbobi ga yadda ake so wannan ya haifar da matsalar cewa ɗan jinkirin da aka samu saboda shi mai duk inda aka samu kwana ɗaya biyu uku ba a kawo shi ba to akwai damuwa za ka ga sai an yi da gaske za a cike wannan giɓin. Matsala ta biyar wanda ta kawo wannan abubuwan yanayin yadda 'yan kasuwa komai ya ƙure. Idan sun kawo kayan sun sa shi za ka ga ko naira ishirin ko naira talatin ka sa miliyan hamsin ko naira hamsin sa ba zai wuce 2 miliyan ba a 40,000 liters. kaga wannan wani yana ganin ba zai iya waɗannan abubuwan ba shine ya kawo waɗannan matsalolin da ake gani a ƙasa kamar yadda aka saba a najeriya duk lokacin da aka ga manya yi karanci tunanin talaka shine za a kara masa kuɗi. to ai an wuce wannan lokacin yanzu shi an cire mahula a yi mai duk yadda ka ɗauko shi haka za ka sai da shi yanzu haka maganan da muke da kai a wasu gidajen har sun kara kuɗin mai eh ai haka ne ka san babu ce take kawo tsada ko a cikin garin lagos zaka ga ana sai da man ah, ɗari bakwai suke siyarwa wanda zaka siya ka taho da shi akan mota ɗari bakwai da ishirin wani gurin kuma ɗari bakwai da talatin to dole ka ga mutum kuma zai sa kuɗin mota naira hamsin wani lokacin ma naira sittin ya danganta da yanda gurin da zaka kai kayan. a takaice dai tsuguni ba ta karewa ba talakan najeriya. To zan ce za ta kare nan gaba insha Allah. Alhaji Bashir dan malam mun gode sosai. To malam Bashir Ibrahim. An gaida Bashir Ibrahim Idris da bako.